ya zo cikin wani hadisul kudusi hadisin abu zarrin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ibadi na anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shi'a Allah yace ya ku bayina inda na farkonku da na ƙarshenku mutanenku da aljanunku ma'ana in za a ɗauko lissafi tun daga kan annabi adam alaihi salatu wasalam har zuwa jariri na ƙarshe wadda daga haihuwarsa sai tashin alkiyama mutanenku da aljanunku ku daidaita a kan zuciyar mafi fajircin cikinku mafi kafircin cikinku wadda bai bin allah bai bin dokokin allah a ce tun daga farkon ku har ku haka kuke Allah ya ce ni ba zai rage ni a cikin ikona da komai ba ya ibadi ya ce ya ku bayina lau anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala atqa kalbi rajulin wahidin minkum inda kuma na farkonku zuwa na ku, mutanen ku da aljanunku kun kasance a bisa zuciyar mafi tsoron allan cikinku wadda ya fi kowa kiyaye dokokin Allah a cikinku ma za da zalika fi mulki shai'a Allah ce hakan ba zai daɗe ni a mulki na da komai ba ma'ana ba zan ƙaru da komai ba Allah ce kuma ba zan ragu da komai ba daga gare ku dukkan waɗannan dokoki da Allah subhanahu ta'ala ya shimfiɗa mana ya ce mu bi su Allah ya shar'anta mana waɗannan dokoki ne ba don komai ba sai don amfanin kanmu da kanmu sai don amfanin kanmu da kanmu sai don amfanin kanmu da kanmu idan ka bi baka cutar da Allah ba kuma baka amfanar da Allah ba in ka ki bi baka cutar da Allah ba kuma baka amfanar da Allah ba ka'idar Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ban aike ka zuwa ga al'ummarka ba Allah ce sai don jin kai ga talikai me dalilin da ya sa Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa gare mu Allah ce saboda tausayin mu da jin kai gare mu ba wani abu ya zo da shi wadda in mun yi shi zai mora ba ba wani abu Allah ya aiko mana wadda in mun yi shi zai mora ba duk abin da za mu yi makanmu ne shi yasa wurare dewa cikin alkur'ani sai ki ji Allah na cewa man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha idan mutum ya aikata mai kyau yayi mai kyau yayi nagarta ya yi kansa ne idan ya munana ya ɓata ya yi kansa ne